to ci gaba alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to kuma da yana wa waɗanda an mu'minnai kawai alladhina yuqimuna salata wanda yake suna tsaye da sallah ayatuna biha bi huquqiha suna zowa da sallah da duk abin da ya shafe ta na haƙoƙinta wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma ba sallah ɗaya suke yi ba suna ciyarwa ga abin da munka munka azurta su da shi fi da'atillah suna amfani da dukiyarsu ga taimako ga abin da biyan Allah su a ɗaya mu'mini ashe kenan ya sallah ɗaya bai bai taimako bai hidda zakka imanin bai fito ba أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك واتوات أن أنك سبحانه تعالى سوافين أن أنك أنبتا هم المؤمنون سوء مؤمنين حقا لغسكيا أي صدق أن بلا شك سوء أي المؤمنين قولي سوسي lahum darajatun sannan kuma suna da darajoji manazil fil janna suna darajoji cikin aljanna wani yahi wani gwargwadon abin tsarewar su ga waɗannan sifofi suna da darajoji inda rabihun wajen ubangijinsu wa magafiratun suna da wata gafara wadda Allah zai shirya musu fiye da ta saura wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake na daraja mai mai albarka fil jannati cikin aljanna rizq abinci thumma zakara fi ma yati asbaban tadullu ala anna al-anfala lillah ga za a nuna zai ambata cikin ayoyin da attafe sabubba waɗanda ke nunawar wannan ganima da an ka samu na Allah ne da manzon Allah faqat Ba na ku ba ne, ban ne ku yi waɗa ala ba eh, Kama a fara ka rabu ka min bai ta kabil haƙƙu, wa in na fariƙa min almominina na karihun. Bayan an sumanta mu minnai da su wajen da ya wajaba su, su fahimtu da su, to sai an yanzu kuma ana nuna musu cewa a binan. wato kuma ita ganimar ba aikin su ne ya ba su wannan ganima ba kama annahu laysa lahum tadbirun fi khuruj fi khurujika bihi bihim wato lokacin da annabi hito daga madina zuwa yakin badar kun ga sun shirya sun yi wata shawara illa cewa an kai wanda yake abin nan wanda yake yana yana nan gida babu wani abu wanda ya hana shi ya fito sai shi kenan mutane sun kai towa ba san inda za su ba wato kamar yadda ubangijin ka fidda kai min bai cika daga gidanka bil haqqi kai eh, fidda kai da wahayi wa inna fariqan minal mu'minin alhali lokacin da an ka fidda kai daga madina zuwa badar da wahayi wasu jama'a daga cikin muminai da karihuna wato wallahi masu kyama ne ga hita masu kyama fita ne ay hadhihi alhal allati hiya hukmullah wannan hali da yake hukuncin Allah ne bi anna al-anfal lillah cewa wato ganima na Allah ne kuma na manzon Allah ne fi karahatihim laha ko mithlu ma mithlu ikhraj wato ga abin nan cewa wasu yarda a raba yadda ake so ba to wannan ganima mithlu ikhrajika kamar yadda Allah ya hidda kai ne fi khali karahatim lokacin da ba su son hitowa wa qad kana khayran lam al fito wa ita tafi musu fa kazalika aina haka nan wato kuma ganimar ta Allah ce saboda haka ta zama alheri gare su wa zalika yadda abin yake asalin fitar anna ya na kadima bi irin min sha, sham wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin quraishawa sun fito da ayari daga makka zuwa sham za su yi fatauci sai ya aika da abin nan wasu dawaki don su tai su tarbe su su amshe abin da aka hannun su domin gidajensu da dukiyarsu da komi madina duk abin a makka wanda sun sun kai hijira wato kafirai sun amshe to wannan fataucin nan ku tai ku amso muna ko shi mu rike to ko da waɗanda an ka aika suka tafi sai suka iske wato Abu Sufyan da shi da ayarin da sun wuce to sai aka ce to ayi a tsaya ayi jiran su sai aka jira su an ka ga sunan tafi kun fahimta ko wato kenan Abu Sufyan ya komo da ayari daga Sham sai fa Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji labari sai ya fita shi annabi ya fita wa ashabu da sabansa ne ya gani muha don duk abin da sun ka sawo na fatauci a amshe shi fa fa alimar quraish ko fa kharaja wato quraishawa sun kaji labarin ga ga abin nan fataucin su ya komo daga sham amma annabi muhammad zai zai zai tare ya amshe saboda haka su sun ka fito kun gane wato kenan ga quraisha sun fito da niyyar yaƙi don su tsare kayansu. annabi ya fito don ya amshe ganimar abin da fatauci shi kuma abu sufyan sai ya ji labari sai ya abin nan ya saki hanya wa kharaja abu jahal abu jahal ya fito daga cikin ƙurashawa. wa muqatilu maka duk wanda yake ya isa yaƙi cikin maka sun ka fito li yazubbu an su tsare dukiyarsu wahumun nafir su ake ce mana sunan su nafir wato jama'a kenan wannan sun ka hito don yaki wa hada abu sufyan bil iri tariqa sahil shi ko abin nan abu sufyan wato kun san wato teku tana arewa ga madina sai ya gewa ya ta can wato bakin abin nan teku ya bar wannan hanya da ake bi zuwa makka fa najat wato sai ayarin ya tsira wato kenan annabi bai gansu ba faqila li abi jahal sai an ka ce min abi jahal irji koma domin su abu jahal ya ji labarin abu Sufiyana ya tsira da da dukiya sai an ka ce ma abu jahal kamar shine shugaban yaki an ka ce koma da mutanen ka zuwa makka fa ba sai yaki ya ce a'a ba zan koma ba wasara ila badar yayi tafiya ce wallahi sai ya hadu da abin nan muhammadu a badar ga cikin kasuwa yayi yaki har mutane su gane su ne abin nan da karfi wa sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu annabi ya shawara da sahabbansa wa qala inna allaha wa'adani ihda ta'ifataini annabi ya shawara ya hadiya abin da ya tare mutane da na fita tare da shi yace to ina ba ku labari an Allah ya bani ɗayan jama'a biyu wato ko dai in sami ayarin mu amshe dukiyar ko mu samu mutane maka da na fito mu yaƙe su mu rinjaye su wafaquhu ala qitalin nafir sai suka yi muwafaqa na cewa a tayi a abin nan a yaƙi abin mutanen makka wa kariha ba'dhum dalik wasu kace a a mu kan ba mu san mutahi yakin abin nan ba mu da makami ba mu da komai mu mu tare abin nan ayari kawai wa qalu lam nasta'id lahu ba mu yi tattali don yaki ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yujadilunaka fil haqi يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون to su musulmin da nan fita wasu daga ciki yujadilunaka fil haqq suna jayayya da kai ga gaskiya wato ga yaki sun miya haqqan ai mai suna gaskiya idh huwa kayanul umma domin in babu yaki musulmi sun lalace kenan shi ahad wasu suna yi ma jayayya ga yaƙi ba da ma ta bayyana bayan gaskiya ta bayyana ai zahara lahum annahu sawabu na bayan ya bayyana cewa wato yin yaƙin nan shi ɗaya daidai ka annama yusaquna lil mauti wato suna kyama kamar ana kora su zuwa mutuwa wa hum yanzuruna suna dibi ilaihi zuwa gare shi zuwa ga mutuwa iyanan gani fi karatihim lahu wato kenan ka fito ba su so to yanzu da an ka fito an ka samu ganima za su ce nasu ne tun da tun farko abin nan lokacin hitowa ba su hitowa kun gane to ci gaba وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تو أكتي مع النبي دي واذكرك أنبتا إذ يئدكم الله لو كتند الله كي يمكو الكوالين إهدت طائفتين تين جماعة بيو واتو الله يا يمكو الكوالين تين جماعة بيو كوكو سامو نفير كوكو سامو فير Ah, ko mutanen maka da na hito da yaƙi ku rinjaye su ko kuma ku samu ayari ku amshi dukiya kun gane ko al'iri awul nafir wato Allah ku tuna lokacin da Allah ke yi muku alkawalin cewa ɗayan waɗannan za ku same shi an na halakun wato ɗayan su zai zama naku wato wadduna an gaira za ta shafa ta kuna kuna son inda babu kaya shine za ku samu wato abin a kayan fatauci raqumman fatauci don su ababu makami wa hiya al-iru takunu lakum shi na gare ku a addiha domin su ba su da yawa wa udadi haka nan ba su da makamai bi khilafin nashiri amma wata wannan hito daga maka sun hito da shirin yaki ba kusan zuwa wurin su wa yuridu Allahu an hali shi ko Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ya jayar da ya bi kalmati da kalmomin su as sabika, bi zuhur al-islam na bayyana musulunci don da wannan yaƙi za a bayyana da musulunci a san musulunci yi karfi wa ya kadau bil kafirin kuma Allah na son ya yanki karshen kafirai akhiran ya ya tumbuce su bil istisali in ci an ci an ci kada dabirahu ya ya halaka shi da shi da mabiyansa duka fa amarakum bi qitalin nafil don haka Allah ya umarce ku ku yaki ayarin da abin nan eh, eh, eh, yakin da na fito daga makka kun gane ko ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يا ذاك ياكي دا ما ياكي ليحق الحق دون يتبتر da gaskiya wa yubtil al batil sannan ya abin ya bata ƙarya ya bata kafirci walau kare ko da masu laifi sun ki ya al mushrikuna da ko da kafirai sun ki wato abin nan a kafirci wa hadha mimma yadullu ala anna tun da ya san Allah shi ɗaya ke yin wannan ya nuna kenan ganimar da kuke son a raba ko ko wani ya ɗauka ta Allah ce kun gane ko ha abina lillahi almudabbiru hadhihi al-umuran da yake shi ya shirya waɗannan abubuwa war rasulul munfisan da mazo wanda yake shine mai zartarwa al-amrillahi Allah na shiryawa annabi na zartarwa ko to ci gaba in kuma ku tuna ka ambata in sassage suna lokacin da kuke neman agaji daga ubangijin ku tatlubuna minhu kuna neman taimako gare shi bin nasri Allah ya muku roƙon da kun kai an ce annabi yana ta roƙo har abin da abubakar ya ce ya isa wato Allah ya ce inni ma'akum ko annimo mai dukun ne mai taimakon ku ne mu mu'inukum mai taimakon ku ne bi alifin minal mala'ika da dubu eh, mala'iku dubu murdifin wani bayan wani da gare da kuturi musa ina masu bin juna yarduhu ba ba'alan sashen suna bin sashe eh, wa wa'addahum biha awwalan Wa adahum biha awwala Allah ya musu alkawali zai ba su mala'iku dubu su su taimake su yaki da farko sun masara salatu alaihi sannan da abu ya ƙara an ka ƙara musu sun ka kai dubu uku sun ma hamsa sannan ya kai dubu biyar bi hamsati alafin min mala'ikati bala in tasbiru wa tattaqu wa takum yahudu hadin dukum rabbukum bi hamsati alafin dubu dubu abin kun ga mala'iki guda ya isa amma dan me an ka kawo musu da yawa ku tuna lokacin da kuke neman agaji daga ubangijinku to na ne wa ma ja'ala kullahu وما جعله الله إلا بشريا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم to ma ja'ala kullahu wannan taimako da Allah ya baku na mala'iku Allah bai bai sa wannan taimako ba illa bushra don sai dan yi muku bushara ne walitarma inna bihi qulubun kuma don zukatan ku su natsu da wannan taimako amma haqiqatan wa man nasru illa min indillah ba wani taimako sai daga Allah don mala'iku sun tawo ba su hana ai muku komai in Allah bai nufa ba inna Allah azizun hakim kuma lalle Allah mabuwayi ne hakim mai hikima ne fa fihi tambiyu ga wannan akwai falkarwa ala anna alwajib ala almuslim abinda an wajibi akan kowane musulmi Allah ya tawakkala illa Allah kada shi dogara ga kowa sai ga Allah fi jami'i ahwalihi ga dukkan halayensa wala yathiqu bi ghairi kar ya amince ba da Allah ba fa inna Allah ta'ala bi yadihi zafu wato Allah gare shi wato rinjaya take wali antu taimako wa kullu ma hasalamin min zalika duk abin da ya samu daga wannan misalul anfali fa huwa lahu na shine wani rasuli ka san komai na Allah ne komai ka samu kuma ka san na Allah ne kada ka rike in ka rike sai rike nashi kun gane ko mm. wala tumsiku fa yamsiku Allahu ankum kar ku rike in kun rike shi kenan Allah sai muku da wanda rike ga hannunku kawai shi ma sai a amshe to ci gaba wa ma ja'ala kullahu iz yushikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كما كأنبتا idu ga shi kuma nu'as sun kai ta zuwa yaƙi ga abokan yaƙi suna kallon amma kuma habbaci ke ɗauka su akan dawaki kamar mutum ya faɗi <laughs> ashe kun Allah ya ɗebe musu tsoro har ma ganin makiya bai sa har ma bacci ya tafi ka ambata lokacin da abin gangadi ke ruhe ku amana ta minu don kun amince kenan na ce bai ba abin da zai same ku min ma hasa lakum min al-khawf babu wani abu da zai same ku daga tsoro wato don amana da an kun ka samu daga Allah wa yanzulu alaikum min as-sama'i ma'an kuma a wannan lokaci lokacin zafi ne kuma karawa da karau cikin wannan hali an ka aza musu azumi farkon azumin farko sun ka taho ga zafin rana sai an ka sako ruwa kuma wa yanzulu alaikum minas sama'i ma'i Allah na saukar da ruwa daga akan ku li yutahhirukum bi don ya tsarkake ku daga hadasi wata babu ruwan alwala ba na komi mai yanzu ga ruwa. nan mai ruwan kashi mai alwala shi sannan ga sanyi wai zai an kuma da zai shaytan bayan haka nan ya tafi da kazamtar shaidan da gare ku wasu wasan sa ilaikum zuwa gare ku bi annakum law kuntum alal haqi ma kuntum zam'a domin shaidan zai ce musu kun gani Muhammad ya jawo ku cikin wahala ga zafi ga azumi ga menene to yanzu duk ga waɗannan abubuwa an kore kun hamda ko abin nan muhuddathi wato abin nan da kishirwa ga su da hadafi wal mushrikuna al alhali ko halik wa su kafirai ga su akan ruwa to don a tunkuɗe wannan Allah ya kawo muku wannan waliyar bid'a ala qulubin kuma Allah ya yi muku wannan ya ba ku wannan taimako don ya sa ƙarfi ga zukatanku ya tsaure zukatanku bi laqin da ilimi wato na imani tabbatacce cewa sauri da hankuri wa tabbata bihi al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da kawahunku ba za abin ya tabbatar da kawahunku ba za ku gudu ba an suha fil ramli kuma gashi da an yi ruwa rairayi ne kuna takawa da zafi kun kafa ta shiga cikin rairayi ga zafi kun ga ba ku iya tahiya ba ku iya gudu to yanzu an yi ruwa duk an daddale shi sai kuyi ta tahiya ta sauki an kare kasa li'anna al-ma'a idan nazala ala ramil domin ruwa in ya sauka ga rairayi jama'a sai rairayi ya sandare hmm. wasa kullu mashi wala tahiya akan shi ta yi sauki walan yauqa fi gubarun babu sauran kura kun ba ku tahiya kuna je hukun da ku. wa kullu hadha mimma yubayyinu anna an-nasara inma huwa min Allah wahdahu duk wannan da ya nuna cewa cin nasarar da an kai ba ku kun ba ku adda shi ba na Allah ne saboda haka ganimar da kuke jayayya akan ta ba ta ku bace ta Allah ce da sa kun gane to ci gaba إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان to ka ambata idhi rabbuka lokacin da Allah ke yin wahayi ilal mala'ikatu zuwa ga mala'iku lokacin da an ka fara yaki kuma wato Allah ya yi wahayi zuwa ga mala'iku alladhin alladhina amadda bihim da yake ya taimaki musulmi da su waɗannan mala'iku da anka aiko yana cewa animakum Allah na ce mu mala'iku ni ina tare da ku bil aun wan nasar wa thabbitu alladhina amanu ku yi kokari ku natsar da waɗannan da na yi imani bil i'anati wat tafsir da abin taimakon su kuma ku yi musu bushara kar su ji tsoro sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru bayan haka nan kuma zan jefa abin tsoro cikin zukatan kafirai kun gane fadari bu hawqal ke su ku mala'iku ku dora duka akan wuyoyi ku ta kwanda duk an ka gamu da shi a doki wuyansa ya mutu <laughs> wadari bu minhum kullu banar kuma ba da yatsa guda za ku duka ba da yatsotin ku ku yi ta duka <laughs> ai a tarafil yadayn sasannin hannaye wa rijlayn da kawaku wato ku doki kafafun su kenan da hannayen su hmm. fa kana rajul yaqsudu darban raqabatil kafir yana yiwa wato a wannan lokaci musulmi ya tashi don ya yaki kafiri ya doke shi kami ya kai gare sai kansa ya faɗi wata sukudu kudu ko kawula an yasila lai gabanin kawula an yasila sai gabanin takobin sa kai ga kafirin sai ga guyan sa ya faɗi wara ma ku sallallahu alaihi wasallama bi qablatin bayan haka nan min alhasasai annabi ya bi tsakuwa da hannunsa ya jehe su falan yabqa mushrikun illa da fi ainihi min hashim ba wani daga cikin kafirai face wannan tsakuwa ta shiga cikin idonsa fa haza mu saboda sai sun ka gudu eh eh mu'jiza kuma an ce ma annabi ma walakin Allah harama ba kai kai ba <laughs> walakin harama Allah ba wanda to wadkur ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب to abin da sa Allah ya musu haka nan su kafiran azabar azabul waqidin wannan azaba da ta auku gare su ta hannun mala'iku bi annahum shaqullah domin sun saba ma Allah kuma kun ga an da sauki kamar mutane ke yi domin mala'iki guda ya sai su bai birkice su kamar yadda an kawo mutanen amma an kai kamar yadda su musulmin da ke yi bi annahu shaqu Allah domin sun saba ma Allah wa rasulahu kuma sun saba zan Allah wa man shaqi Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba zan Allah fa inna Allah shadidul iqab to Allah mai tsananin azaba ne lahu gare shi wa hadhihi alqaida amma ba wai can take da har yanzu tana nan lokacin da abin nan sarkin gobir ya ya tafi waye kore abin nan ya kashe abin nan annabi eh, shehu da mutanensa babu inda za su na sai suka fada cikin gombi da yan kibansu sarkin gobir ya tawo kewaye nan da na cikin gumbi sai a ɗauki a harba kibiya sai ta fada mai abin nan sai ya tuntsure da haka sarkin gobe ya gudu <laughs> daga nan abin nan labari yawa duk ko ina cikin Najeriya

to ci gaba ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار to zalikum al'azab wannan azaba da ku kafirai da aka yi muku ku dane shi ayyuhal kufar fi duniya nan cikin duniya wa inna lil kafirin azaban nar kuma kafirai ba ku dai ba duk wanda a kafiri yana da azabar wuta ai muhattam wanda an wajiba wa kadhalika li ba'al fusaq haka nan wasu fasikai al musulmi ma akwai azaba gare su azabar nar illa annahum la na fi sai dai musulmi waɗanda nan mutu an kasa su cikin wuta ba su dawoma cikin wuta Allah na ɗebe su kamar fil hadisi kamar yadda cikin hadisi أيها الذين amanu. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم تطرق بذكر أسباب النصر bayan haka nan ya ci gaba da bayanin sabubban da za a samu taimako alladhi huwa bi yadihi wanda shi taimakon ga hannun Allah yake shine an yubdalal mu'minuna wasahum na farko abinda ake nema ga musulmi wato kowane ya bada kwargwadon ikon sa ga jihadi wa huwa alladhi eh, wa huwa alladhi yaqtulu al-kufara Allah shine yake kashe kafirai wa yunajjihu ramya kuma in kai harbi Allah shine yake fuskantar da jifan nan ta inda ake so hina eh, hina turma lokacin da ake jefa ta wa yudaifu tadbira wa yudaifu tadbira al-kafirin kuma ke raunanar da shirye-shiryen kafirai kun gani yadda kafirai ke abin kudi ba ko yanzu irin shirye-shiryen da suke yi muna Allah na walwalewa to radda duk sun ka taso wato su a ƙasa in Allah ya so fala yablahuna ba su cin nasara fa qala wato Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku wannan imani idza laqitumul ladina kafaru in kun ka hadu da waɗanda suka kafirta zahafan wato wurin taruwar yaki asalin zahafu kamar ana tafiya gaba ɗaya mujtami'ina waɗanda kun taru kuna tafiya ka annahum li kasaratihim yazdikuna kamar wata jangin di suke yi saboda yawan su to in kun taru kuna tafiya kuna abin zuwa yaki fala tuwalluhum adbara kada ku karkatar musu baya wato kada ku bada baya kenan na kuna masu rushewa daga yakin ku komi za a yi muku ku yi ta tafiya ka ku ji tsoro ومن يولهم يومئذ دبره ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهربا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير ومن يوليهم يومئذ دبره duk wanda ya bada baya ya karkata duburinsa wajen kafirai kenan ya bada bayana gudu yawmal qa'im ranar haduwa da su wanda ya gudu to illa mutaharifan likitani amma banda wanda yake ya karkace don yaki kamar misalin ana cikin yaki ya abin nan ya karkata don ya samu damar yadda zai shigo su wannan ba komai ba da bai da yayi mun ga ya ba da baya kamar zai gudu don su biyo shi ya koma ya fada ya fada musu wato wannan makida ce ta yaki dibara ce ta yaki wannan ba ko wa man ya yawma idan dubura hudu wanda ya kawo da kai wato ya juya bayan sa ga wurin yaki ya kudani ya gudu to ban abin amma eh, illa mutaharifan likitan sai wanda da su shi dai to ya ya ba da baya don shi kai ga jama'a shi ya shiga don ya ji daɗin yaƙi eh, mutahayyizan eh, ila fi'atin zuwa ga wata jama'a ya tattara zuwa ga wata jama'a min muslimina yastanjir bi don ya nemi taimako da su wato ya gudu amma ba gudu na yaƙi ba gudu ya kai ga ƴan uwansa ya shiga don ya don su komo to wannan babu komi duk wanda ya gudu ya ba da bai da niyyar gudu wurin yaƙi banda waɗannan biyu faqad ba daga gadabin to ya komo daga gadabin da kushi min daga Allah ko ya komo gida ya komo da kushin Allah wa ma wa jahannam kuma masa jahannama domin kenan in mutum ya gudu wurin yaƙi ba ya halaka kansa shi ɗaya bane ya halaka jama'a wa bi masir kuma tir da makoma ita jahannama ay al marjuhiya kuma yayi hasara domin da ya bari sun ka kashe shi sai ya fada aljanna don wannan ne wato kafirai ba su yaƙi da mu don musa muke a kashe mu mu shiga aljanna su ko san suke su rayu su ci tuwo وهذا محسوس بما إذا لم لم يرد الكفار لم يزد الكفار على amma nan inda an kace kada mutum ya gudu inda ya zan kafirai ba su wuce biɗin mutane ba da sun zan abin kamar musulmi dubu su ko dubu biyu to wannan in sun gudu ba a sun yi laifi sai dai kuma 'yan musulmi sun kai dubu goma sha biyu to duk ɗan duniya ta karkace suna iya faɗa da ita dubu goma sha biyu eh, kuma ko da sun yi dubu goma sha biyu ai ba su ke fara yaƙi ba sai na sun fara kun gane ci gaba Allah تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رميع وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم to wancan ayoyi da muka karanta na farko sun nuna muna wato abinda Allah ya aza mana mu yi in mun yi amma in cin nasara ya taho to da gare shi ne ba da gare mu ba duk dai wato ana nuna mana wato wancan ganima da an ka samu anfa'al na Allah ne na manzon Allah ne har yanzu dai shine ake bayani falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum da kun ka kashe su a abin a badar ba kun samu sa'a kun kashe su a badar ba to ba ku ne kun ka kashe su ba walakin Allah qatalahum amma Allah ne ya kashe su hakikatan wa bi nasrihi iyakum kuma da taimakon da yayi muku wa ma ramaita idza ramaita kuma an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa ya jefa ya jefa musu duk idanun sun ka abin nan sun kai ka cika da ƙasa wato wannan sau biyu ne don badar an yi haka kuma abin nan ga zuwa ne an yi wa ma ramaita idza ramaita baka yi jiwa ba lokacin da kai jiwa bil hasa da tsakkuwa wato lik anna wato ba kai ne kenan kai jiwa ba ba kai ne kai jiwa ba Allah ya jifa li'anna kaffa min al domin tahin mutum guda na tsakuwa la yamlau uyun al-jaysh al-kathir bai yiwa shi cika idanun wato yaki mai yawa biram yati basharin kuma da jihon mutum guda saboda ka je jihon nan da kai ba taka ka bace ta Allah ce walakin Allah harama amma Allah shine yayi jifar da Isa da zalika alayhi shine ya sadar da wannan jifa zuwa abin nan tsakoyi zuwa ga idanunsu fa zalika Allah ya aikata yin haka li harar al-kafirin don ya rinjaye kafirai wali yubli al minhu bala hasanan kuma don shi wa mutane alheri don shi wa mu'minai alheri alheri wanda an mai kyawo wa huwa an-nasr shine shi basu eh, amin cin nasara wal ganimati kuma shi basu ganima inna allaha sami'un lalle allah ko mai ji ne li aqwalikum ga maganganun ku mu'minai alimun ko masani ne bi ahwalikum da halayenku kun gane to ci gaba ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين to wannan da duk ana nuna muku cin badar ba na ba ƙarfin ku bane saboda haka ganimar da an ka samu ba ta ku bace zalikum wannan ni'ima da Allah ya yi muku da ya ba ku cin nasara akan su wa anna Allah muhinu kayla kahin wato don ku sani ya ku musulmi cewa wato Allah mai raunanar da mugunyar dibara kafirai ne duk yadda sun kai dibara yana raunana ta wa qur'a bi tajdid al muhin ko muhinu ah, muhinu kadil kafirin mai raunanar da abin da mugunyar dibara kafirai ne sun maltafata ila kufari yaskharu minhum faqala إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to bayan an gaya wa musulmi abinda Allah ya taimake su da shi har sun kaci nasarar badar wato yakin nan ba su suka ci nasara ba Allah ne ya yi to kuma an kawai wayo ga kafirai don a yi musu wani abin nan magana da ba ta daɗi in eh, tasabtuhu in kun ka nemi wato abin nan cin nasara wato istifta wato ka ɗora yin magana ta alfahari na cewa Allah zai ba mu kaza ayyuhal kufar ai in tadul fata in kunka in kunka nemi cin nasara ai alqada hay su qala abu jahal wato abu jahal yace da an ka ce ku koma dukiyar ku da an ta abin da ka hito don tsarewa ta tsira ta tafi makka ku koma gida sai abu jahal yace a'a wato allahumma ayyuna kana a aqda lirahim ya allah duk wanda ya himu yanke zumunta wa atana bima la na arifu yazo muna da abin da bamu sani ba Ko a hulgada ta ka walakan tashi sahiya yau wato yana ganin kenan kamar abinda annabi ya yi maza abinda mutum ya rabu da ɗana ne domin wanda ya imani kun ga zai rabu da ubansa ko zai rabu da uwarsa ko kuma miji da mata za su rabu to shi ne yake cewa wanda ya walakanta wanda ya raba zumunta a abinda wanda bai ya raba zumunta tsakanin ko mu ko Muhammadu eh Allah ka walakanta shi yau to in kun yi wannan alfahari ko ko kun yi wannan addu'a wa qad ja'akum al-fataha ta zo akan ku ta zo muku ai alqada'u ya zo bi halaki man huwa kadhalika wanda haka nan wanda ya raba zumunta Allah ya ba da nasara akan shi domin wanda ya hana wani musulunta shi ya abin nan shi ya raba zumunta wa huwa abu jahal shine abu wa man wa man qutila ma'hu da wanda aka kashe tare da shi dunan nabi annabi sallallahu alaihi da ba wa in tantahu kuma in kun ka bar wannan kafirci kun ka hanu daga barin kafirci da yakin musulmi ya ku kafirai wa huwa khairu lakum ya himu kusai ku zauna lafiya domin musulmi ba za su taba ku ba wa in ta'udu amma in kun ka koma zuwa ga yakin musulmi kun ka koma ga yakin annabi na za mu mai da irin taimakon nan da muka ba musulmi za mu mai shi a ku walan tuguni an kun fi'atukum kuma yawan jama'ar ku duk yadda sun kai yawa ba za ta amfane ku da komi ba haka nan yawan sojojinku cikin eh, abin nan eh, cikin ƙasa da yawan shugabannin eh, kafirai ba ya amfanin ku ko da musulmi ba su da sojoji da yawa walan guni ah, walan tuguni an kun sha'an, wato kenan yawan nan ba zai amfane ku da komi ba walau kasura ko da jama'a ku ta yawa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma ku sani ya ku kafirai Allah yana tare da mu'minai bi fatin da ba su nasara in ko yaftahu in ala taqdiril lam wa quri'a bi kasri isna wa ma wa ma za ta ba'alul kasaratu idza kana Allah fi janibil mu'minin yawan ku menene amfanin sa in ya zan taimakon Allah yana yana gehen mu'minai innal ma'arakata ala hadha yin yaki akan wannan la nahawu li hadha nahawu ga wannan abin nan abin da anka kaddara lan takuna mutakafi abu tai daidai ba yaƙi haka wato kenan wannan jama'a da wannan jama'a suna yaƙi ba sai daidai ba don ba su yin daidai abadan ha abada la'anna almu'minina ma'ahumullah domin mu'minai ko da suna kaɗan amma suna tare da Allah wal kufaru su ko kafirai laysa ma'akum illa anfusum ba wanda a tare da su sai kawunan su kawai wa ma adafu wa ma hasaru janiba mi rauni mu yi hasarar gehe yuharibu Allah wanda yake Allah na yaƙi da shi wa ma aqwami karfin wa ma arbahami janiban gefe ya tawallahu Allah wanda ke Allah na taimakon sa saboda haka yawan zaman kada ya tsoratar da ku yawan su kada ya ba ku tsoro muna tare da Allah aya sun marja al-khidab ila al-mu'mini bayan ya nan kafirai magana don a matsayin su su komo a zauna lafiya sun maraja al-khidab sannan magana ta komo ilal mu'minin zuwa ga mu'minai ba da an zakara anna Allah fi janibin bayan ya ambaci cewa Allah yana gefen su wa man kana Allah fi janibi wanda kuma Allah yake gefen sa yajibu alaihi an yuhafiza ala ta'ati to wajibi ne shi kuma shi tsare haddodin Allah kana tare da Allah sannan ka saba masa kuma ba zai yi ba liyaduma fi amnin wa don wato musulmi ko koyi wannan gefe wato ya dawwama cikin aminci da samun riba shine wato ku tsaya ku yi abin da Allah ya ce kada ku ji tsoron kowa to ci gaba gashi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la anhu وأنتم تسمعون تو يا أيها الذين آمنوا يا كوانا ني إيماني أتيقوا الله ورسوله كويتا أغا الله كويتا أغا مزوان الله ولا تولوا عنه kada ku kawo da kai wato daga Allah bi mukhalafata amri kada ku saba umarninsa wa antum tasma'una alqur'ana hali kuna saurare kuna jin abin da ake karatu na qur'ani da wa'azoji wa tawhamuna ma'ana kuma kuna fahimta ma'anarsu saboda haka kaji ku ji tsoron Allah ku bi abin da yake kawai Eh, mm, eh, kada ji tsoron kafirai kada ji tsoron kada ji tsoron kafirai a bi abin da Allah ya ce to ci gaba wala ta wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un to kada ku eh, kada ku kama da kafirai yahudawa wala takunu kada ku zama kallazina qalu sami'na kamar wanda sun kace mun ji wa hum la yasma'un alhali ba su ji. sama'ata da burin ba su ji wato ba su saurara wa saurare su dibi ma'ana abin wata adam ko kusuwa astu wa humul munafiquna wato sunan munafiqai wanda yake yana cikin musulmi amma ba musulmi ne ba cikin zuciyar shi kun ga yana ji ne kawai abin nan ya tsaya ne don munafici aw al mushrikuna ko kafirai allazina hum kaddawa ko kada ku saurara kada ku ka zama kamar kafirai waɗanda yake ba su ji kamar dabbobi suke asumul bukum waɗanda yake kurame be baye majani mahaukata kun ga wata kullun shawara su mugunya ce sai sun tashi suna abin nan kuma sai gudu Allah ya ba mu sa'a kansu to ci gaba إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون To, inna sharra dawabi, wato mahi sharrin dabbobi, domin mutane masu dabbobi ne ko? Mahi sharrin dabbobi inda Allah wurin Allah a sunmu kurame an sama ilhaq wanda ke ba su jin gaskiya, albukun bai baya anan nutuki bihi ba su iya magana da shi. alladhina la yaqilun waɗanda yake kuma ba su da hankali wannan su ne mahi sharin dabbobi ba su ji ba su gani ba su iya magana ba su ba hankalta to ci gaba ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai wani alheri game da kafirai salahan bi sama'il haqqi da in sun saurari gaskiya suna iya amfani la asma'un da ya jiyar da su sama ta fafin su saurara don yi amfani amma bai halitta musu wannan ba hmm. walau walau asma'ahum da Allah ya jiyar da su bisa ga kaddarawa wa qad alima Allah khair fihi ya san babu wani alheri gare su to koda ya sa sun ji to la tawallau wato abin da sun ba da baya an ku daga gabaninsa sa wa hum muridun suna masu kawar kai an kabuli karbar gaskiya. ina dan wajhudan don girman kai kuma da musu duk yadda an kai abin nan tunda Allah bai halitta musu karba ba su iya karba to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني استجيبوا لله كربا كنعم كربا واغا كلام الله وللرسول كما كويتا أغا كلام منظر الله idza da'akum lokacin da Allah ya kire ku lima yuhyikum ga abin da ke rayar da ku min amri dini al'amari addini wal jihadi jihadi li'annahu sababul hayati domin jihadi shine sababin rayuwa al'abadiyya ta har abada wal izzi kuma shine sanadin shine asalin wato daraja wadda yake ta har abada saboda haka wato in Allah ce mu tashi zuwa jihadi mu tashi yanzu kuyi yi tattali ko kiba ku aje wa'lamu ku sani anna Allah hulu bainal mar'i qalbihi wato Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyar shi fala ya sadiwa an yi mina bai iya imani aw ya kafir ko zan kafiri illa bi iradati in kaga kafiri Allah nuhin Allah ne in kaga mu'mini nuhin Allah ne to kai abin da yace in ya hadi kai sa'a ya saka cikin masu imani wa annahu ilaihi mu kuma ku sani zuwa gare shi ake tayar da ku ake eh, tara ku ranar kiyama wa jazi ku yayin ku sakamako bi amalikum da ayyukanku saboda haka Allah ya sa ka zan cikin waɗanda zai a saka masu kama ko mai kyawo. Amin. To ci gaba. Wata ko fitna talla to siban allazi na zalamu min kun hasa. واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا يا ku ji tsoron fitina in kun in fitinan nan ta same ku la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ba ta samu waɗannan da nayi zalunci su kadai wato in kun tafi yaƙi in kun ka gudu ba kun ta kun yi fitina ba to fitinan nan in ta taho ba gare ku za ta tsaya ba za ta tsaya da hada da ku da wane ne duk sun don an rinjaye ku kenan kun koma bayi ku duka da kuna ƴaƴa bal ta ummuhum tana gamewa mutane duka wa gairahum da wasu waɗanda na jawo da waɗanda ba su an zaune gida duk ta same su eh, ko watiqa'uha bi inkari mujibiha min al-munkar yadda ake a kare ta to shine musun abin da ke wajabtar da ita min min munkar wato na abin da baya da kyawu in kai abin da Allah yace ayi to shine ka kare kanka daga wannan fitina qala ibn abbas ibn abbas yace amara Allahu al-mu'minina Allah ya firru menene Allah yuqirrul munkirina na azfurihim wato kada su bar masu musu wato kenan waɗanda ba musulmin kwarai ba in sun san su to kada su bar su tsakanin su wa ya ummuhu bil azab sai Allah ya game su da azaba in ka so wanda ba mutumin ƙwarai bane kuma ka bar shi tare da kai to zai jawo ma fitina fa yusiba zalim fa yusiba zalim wa ghayr zalim sai musiba kenan ta sami wanda ya zalunci da wanda ba mai zaluncin ba wa dhunubu allati ya umun nasu nas atharuha kasiratun kuma su zunubai waɗanda yake in sun taho ba wanda yake samu ba zai game to suna da yawa ka yi kirali uh, munkiri ne kamar wato tabbatar da masu musu ka yi kirali munkiri baina baina kamar wanda yake abin mai musu wanda yake ba muminin kwarai ba tabbatar da shi tsakanin musulmi su bashi tsakanin su wal mudahana fil amri bil ma'ruf ko kuma mudahana wato rashin faɗin gaskiya wato in wajen wa'azi eh, wato yaudara wajen wa'azi wabtira qul kalimati sannan da rarraba kalmar musulmi kowa ya bi inda ya ga dama wa zuhurul bid'a sannan da bayyana bid'o'i mutane su ta ƙara ma kansu addini wata kasul fil jihad haka nan yin kasala ga jihadi wal hukum bi ghairi ma anzalla da yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan sune abubuwa waɗanda yake in musiba ta samu saboda su ba za ta tsaya ga wanda ya jawo musibar ba sai ta game duniya duka wa'lamu anna la shadidul iqab ku sani wa kuma Allah mai tsananin azaba ne liman yukhalifuhu ga wanda ke saba masa eh? eh, muna cikin fitina to fasajibu ci gaba إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to fasajibu lima yad'ukum ilayhi rasul saboda ku karbi abinda amanzon Allah ke kiran ku zuwa gare shi ku karba fa huwa inna ma yad'ukum lima yuhyikum wato annabi yana kiran ku zuwa ga abinda zai uh, rayar da ku ne ba abinda zai halaka ku ba wadhkuru iz antum qalilun ku tuna lokacin da ku yan kadan mustad'afuna fil alif kuna wanda an ka raunana cikin ƙasa har ma in kana an kaga kana abin sai a ce abin fanatic abin abin nan ana ana walakanta ku kun gane ko wato kuna yan kaɗan yaran ƙasar Makka ko ƙasar Kaduna ma takhafuna an yastadafakum nas kuna tsoron mutane su abin su hige ku bi ahadikum al-kufar ko wato ya ku kuma kufa wato kafirai suna kusan su ninjaye ku bi sur'atin da gaugawa su kama ku da gaugawa fa awa fa sai Allah ya tara ku ya tsare ku wa ayyada ku ya karfafa ku bi nasari da taimakon da taimakon sa yamu badar bil malaikati wa ghairihim ya taimake ku da mala'iku kuma taimake ku da taimakon sa warzaqakum min at-tayyibat bayan haka nan kuma ya azurta ku da abubuwa masu daɗi na ganimomi wanda yake yanzu kuna jayayya wajen raba ta ku tuna wannan ni'ima ce la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa ni'imar Allah wa tujibuna da ku karba ma kiransa ila ma yazidukum hayatan domin kiran da yayi muku ya kire ku ne zuwa ga abin da zai kara muku rayuwa wa yazidukum min ni'amillah ya kara muku daga ni'imomin Allah wanda yake shine ku to summa innal amwala sannan su dukiyoyi wal aulada da 'ya'ya qad taqid al-insan an al-istijabati yana yiwa dukiya da 'ya'ya yana sa mutun shi karbawa zuwa yaki khaufan don tsoro wa bukulan ko don rowa alaiha ga dukiya ko kuma ga 'ya'yan, wa shafqatan da tausayi ga yaran kama hasan li abi lubaba kamar yadda ya samu ga wani abu wani mutum da ake cewa abu lubaba marwan ibn abdul munzir wa qad ba'athahu uh, sallallahu alaihi wasallam nabiya aike shi ila bani quraiza liyanzilu ala hukmihi bani quraiza yahudawa ne waɗanda sun kai tawaye sai annabi ya aika wannan abu lubaba zuwa ga eh, waɗannan mm, bani kuraiza wato su yarda da hukuncin annabi kun gane ko fasta sharuhu sai su yahudawan sun ka in mun yarda da hukuncin muhammad ni zai yi muna fa ashara ilaihim annahu zaba sai ya musu yanka <laughs> kun ga kenan ya yaudara li'anna iyalahu wa malahu fihi wato abin da ya yayi wannan wato domin wato iyalinsa mutanen gidansa ƴaƴansa wa malahu da dukiyarsa fihin cikin su yake amma ya musulunta ya koma cikin musulmi fa mukhalafatu nabi fi misli hadha saqa ma annabi ga irin wannan abu ananiya wato kenan mutum son ran ne kuma abin nan wa khiyana kuma yaudara ne lillahi wa lirasulihi wato yaudara ne ga Allah da manzon Allah wasa'il musulmi kuma yaudara ne ga sauran musulmi duka wala budda min tanbihi ilai tilas ne a falkar da musulmi don ka su irin wannan kada samun kada yan dukiyarka ya sa ka karkace ka jawo musulmi abinda zai halaka su duka wa qala ta'ala sai Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu صلاتكم وأنتم تعلمون to dan ta wannan kada ya rude ku don haka an kace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan imani la takunu Allah wa rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzon Allah wata khunu amanatin kuma in kun yi haka nan wata kun yaudari amanoninku ai ma atamantum alai abinda an ka baku amana akan shi min addini addini wa gairi domin wanda ya saba ya yaudari Allah ya yaudari annabi ya yaudari addinin sa kenan kuma ya walwala kenan duk alkawalin da yayi wa antum ta'lamun alhali kun kun ko sani wal hali ta'lamun alhali kun sani an kadwa qamin kun khiyana kun san wato wannan yaudara ta samu gare ku wato kada ku yi alhali kun san kuna yin yaudara kun gane ko to wa'lamu واعلموا أنما أموالهم وأولادهم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم amwalukum فسني auladukum ku sani da ƴaƴanku fitinatun fitina ce da kun gare ku sadatun an umuril akhirati suna karkatar da ku wato daga al'amuran lahira wato kada kenan tunanin ‘ya'ya ko tunanin dukiya ta sa ka bar abin da Allah ya ce wa inna Allah inda wajen azim ku tuna fa wato ku tabbata wato wurin Allah akwai lada wadda an mai girma fala fala ta futu kada ku bari har ta kubce muku bi mura bi mura'atil amwal wal aulad don wai tsaron wacce dukiya ta ta abin nan ta fanti wal aulad da ‘ya'ya wal khiyanatu li ajalin ko kuma da yin yaudara saboda su kada ku yi haka nan addinu amanatu shi addini amana ne wa kullu sha'iratin min sha'iri ko wani yanki daga cikin yankukan addini juz'un min tilkal amana nau'i ne ga wannan abin na amana faman akhalla bi shay'in min duk wanda ya bata wani abu daga cikin amanan nan li ananiyati don waye tsare don amfanin kansa wa qad khana Allah ya yaudari Allah wa rasulahu kuma ya yaudari manzon Allah wa khana ikhwanahu kuma ya yaudari ƴan uwansa waɗanda an musulmi wa yajibu ala fa'il dalika tauba wanda ya aikata haka nan to wajibi ne shi tuba wa ta'ibu kamar la zamba amma kuma in mutum ya tuba kamar bai taɓa yin zunubin ba Allah zai gafarta masa Allah gafarta masa to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum ka gane والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا يا كون ايماني اتقوا الله كجي tsoron Allah bil inabati da mai da al'amari gare shi wa gairiha wato abin nan mai da al'amari gare shi da dogara gare shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani in tattaqulla in kun kaji tsoron Allah wato tsoron Allah shine ku ko mai da al'amari gare shi yaj'al lakum ma yaj'al lakum in kun kaji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai taimake ku ya rarraba eh, tsakanin tsakanin ku da tsakanin waɗanda yake abin nan kuna tsoron su watan janna ku ji eh, abin nan ku samu nasara in kun ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai raba ku da kafirai har ku tsira daga gare su wayu kafira an kun sayyatikum kuma Allah zai karkare muku muyagun zunuban da kun ka riga kun kai zai gafarta muku wayu gafir lakum shi gafarta muku zunubukum zunuban ku wallahu dhul fadlil azim kuma Allah mai falala ce falala wanda an mai girma matukar kun bi abin da yace zai gafarta muku komi to ci gaba وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين to wannan an ka ci gaba da magana dai shine istatar da siyaqo ila ma kana min amri rasul abinda ya shahi annabi shi dai sallallahu alaihi wasallama fi makka ta lokacin da yake cikin makka wa min amri al-mushrikin ma kuma da al'amarin masu kafirci waɗanda sun so su halaka shi ila an sara al-amr ila ma sara ilaihi fil madina wato ku tuna yadda abinda ya sami annabi makka shi dai yadda gashi nan za a karanta amma yanzu Allah ya tsayar da shi daga wannan abu har yanzu ya taho ya samu babban yaƙi har ya ci nasara akan abin nan ƙarfin ƙurashawa gashi wazkur ya muhammad idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da waɗanda suka kafirta suke suke yi ma makirci wa qad ijtama'u lil mushawara wato quraish sun ka taru wani gida da ake ce madarun nadwa shine majalisar su wato suna ka ga wato al'amarin annabi yayi yawa wato suna shawara ya za su yi fi sha'anik wato sun taru suna shawara ga al'amarin ka ya muhammad bidarin nadwati darun nadwata shine gidan kakansu wannan eh, eh, kusayyu wato shi sun kamar su abin nan na ake taruwa wato da yasu bituka suna shawara ya za mu yi da muhammad shin ko mu kyale shi ya ta wa'azi ko ko su daure ka su daure yusuf kuka wato za su daure ka wa habi ka su daure ka cikin gida ka koma hita balle haka ga mutane kai wa'azi aw ya katulu ko su kashe ka kulluhum ko katalata rajulin wahidin su taru gaba ɗaya su yi ma duka guda saboda ka dangin ka ko sun so su eh, abin nan eh, su yi eh, su rama ba san waye kashe ba aw yukhriju ka ko su kore ka daga makka su yadda kai daga makka in ya so ka tai cikin daji wal halu annahum yankuruna al hali suna makirci bika da kai ai hitalu suna mugunyar dabara fi ibtali amrika gabata wa al'amarinka wa yamkurullahu al hali Allah na mai da makircin nan gare su bi tadbiri amrika na ya tsara al'amarinka ka, ana auha ka, ma dabbara shine Allah ya yawo ma wahayin abin da ya shirya gare ka wa amarka bil khuruj umarce ka da hita faradda alaihim aqibata makarin yamma suwa musu qari'a aqibar wato makircin da sun kai wallahu khairul makirin Allah shine mahicin wato masu yin makirci ya yi su sanin makircin da suke yi saboda haka sai ya dauki makircin ne ya mai suwa musu wato sun ka taru suna shawara yaya za mu yi da shi wasu ka ce a kashe shi mu daure shi cikin gida ta ayan ku daure cikin gida duk matan ku da ƴaƴan ku duk za su to su abin da ya juyar da shi sai to mu kashe shi in kun kashe shi ba ku ya faɗa da dangi ne duk za su to su rama eh to mu kore shi abin da ya tafi sai in ya tafi kuma cikin ƙasa ya yi abin da zai jawo larabawa kuna iya faɗa da su duka saboda aka wata cikin wannan hali ne wani tsoho ya zo musu shi tsohon nan wato sun ka tambaye shi daga ina sai ce daga najar shine kuke jin ana ce tsohon najar A najar yace me ya kawo kana domin wannan mas'ala ce ta mu ce, a'a na taho ne in taimake ku shawara kun fahimta ko duk inda sun kawo irin wannan shike ke to ga abin da fa zai auku in kun yi kaza in sun ce wannan ce ga abin da zai auku saboda haka to ne ya shawarar ka abin da ya kamata ku taru gaba ɗaya ku kashe shi kashe dukan mutum guda daga cikin kowace kabila a jawo wani mutum wanda yake wato su bai kashe dukan mutum guda shi ya ba su wannan shawara saboda haka wato sun ka yarda da wannan ah, saboda haka daga cikin duk kabilun makka wato an ka jawo mutane suka to suka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi kuma yana cikin gida da dare da niyyar wato abin su hada su kashe shi gaba ɗaya to nan ne Allah ya ce to yau abin Allah ya umarce ka da fita Shi kenan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai fita sai jawo Ali ibn bi ɗalib ya sa akan kin hida shi saboda haka in sun rega suna ganin Ali zaune ko kuma kwance suna tsammanin annabin ne shi kuma sai ya fito yana tafi an kasa kuma ya ɗebi ƙasa yana sa musu ga abin kunnuwansu suna tsaye ba sani ba an ka ɗebe jinsu da ganinsu. yana bi yana zuba musu ƙasa ga kunnuwansu da abin da idanunsu har ya fita kun fahimta ko wato ina ne wallahu khairul makirin ay a'lamakum bihim wa min ahwalil mushrikin in ko shi ne eh, inda inda ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam bai kata bayanan wannan kenan har ya hita kenan daga nan ya zan hijira to bayan haka nan ga wani mas'ala nan wa idza tutla alaihim ayatu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to wannan hadu ana ana nuna mana ne cewa ganimar da an ka samu ba aikin mu bane don ga yadda abu ya fara annabi ma ga yadda abu ya fito gare shi kun gane wai za tula alaihim atuna kuma lokacin da ake karanta musu ayoyi musu qurayshawa in annabi ya karanta musu qalu qasamina mun ji mun abinda kake faɗa mun ji launa na sha'u la kunna mithla hadha kuma da mun so irin abinda kake karantawa mu ma muna iya karantawa hakan nan qala hun nadar ibn harith nadar ibn harith shi yace wato in annabi na karanta musu qur'ani sai ya ce ai mu mun ji li'annahu kana ya'ti hira ya yatajir domin yana zuwa hira hira wato kasar sham kasar abin nan mm, iraq yana zuwa ya yi fatauci wa ya shari kutuba a ajin ya sau littafan laburan abin ajamawa wa yi haddisu biha ahla makka shi to shine abin shine musu tatsuniya da kamar yadda kuke wa yara tatsuniya kun gane ko to sai ce in haza illa sadul awwalin da mun so kamar yadda kai abubuwan da kake karantawa mu ma da mun karanta haka nan kuma abin da kake karantawa ba komai bane illa asadul awwalin face ta tsuniyoyin na farko ai akadibu wato abin nan karairayin na farko ne ai ma sa daruhu abin da sun karubuta rubuta min kisasin na laburra wal akhbar da laburra ya qasud bi zalika ibtala ijabin nas bihi shi wannan lokacin da yake faɗa ma annabi wannan magana yana son ya jaye hankalin mutane su bar ganin mamakin qur'ani da annabi ke karantawa fala tafituna ilayka su waya zuwa gare shi ku tuna wannan kuma wato abin nan annabi na kokarin ya shiryar da ku ga irin abubuwan da ake don a bata kamin wannan ganima da ta samu to ci gaba وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأنظر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما كأنبتا إذ قالوا لو كتند سوء أبنان كافر سوء كتي اللهم إن كان هذا هو الحق إن يازن ونا أبو محمد كي كرن تامنا شيني أغسكيا ni inda ka ita ce gaskiya wadda an ka saukar daga wurinka fam ɗira alaina hijata min sama ka yo muna ruwan duwatsu daga sama na bam bam kenan a wuce na bi azabin alim ko ka zo mana da wata irin azaba mai tsanani in dai shi a gaskiya to ba mu so mun hiso a halaka mu Ai mulimin ala inkari kun gane qala eh, qala hun nadar dai dun nadar ke hadin wannan au gairuhu an don isgili wa ihaman ala basir ala ala basirati wa jazmi butlan risalati muhammadin kuma don ya nuna kenan shi ya san komi kuma yana kokarin ya addu'a abinda annabi ke yi shi bata shi kun gane ko to qala ta'ala وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to lokacin da suke wannan musibu cikin makka don me Allah bai musu azaba tun wannan lokaci ba sai Allah ya ce ma kana Allahu li yu'adhibahum Allah bai zan yana musu azaba ba bi masu sa'alu don tambayar da sun kai ayi musu azaba wa anta bin alhali kana cikin su li'anna al'azaba idza nazala amma domin inda an saukar da azaba da wanda ya lahi da wanda bai lahi ba duk za ta hade. Mm. tun da kana cikin su ba za a yi musu azaba ba walam tu'azzabu ummatun illa ba da khuruji nabiha saboda haka babu wata al'umma wadda an kai mata azaba sai bayan Allah ya hidda annabin su wal mu'minina min hada sun kai imani wa ma kana lahum mu'adhiban kuma Allah bai zama yi musu azaba ba hum yastaghfirun suna neman gafara ga ubangiji ai liwujudil mu'minina almustaghfirina fi matuka akwai mu'minai suna neman gafara ga ubangiji cikin mutane to Allah ba zai musu azaba ba Ah, falaisa qaulul kuffari fi tawafihim gufranaka gufranaka bil istighfari to sai quraisha suna ta ashe kenan mu ne ke istighfari domin suna ke wayar dakin kaba suna yawo suna ta gufranaka gufranaka gufranaka gufranaka Allah wato wannan ba istighfari ne wanda zai hana azaba ba alaihim gare su li adami shar'i domin babu sharadi ko kai aikin ibada in babu sharadin sa ba a karba kama kala law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alim da ya za musulmi sun gushe daggare su da mun yi azaba ga kafirai azaba wanda yake mai tsanani kun gane eh, sharaɗin ibada wanda za ta hana azaba ka yace yadda Allah ya ce ba yadda kake so ba wa qauluhu wa man wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yafudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to ma Allah ya yu'azibuhum Allah me yasa ne su Allah ba zai musu azaba ba da takobi ba da kurujika bayan in ka hitar da gare su wato shine an kai musu azaba ta badar kenan wal musallafina ko masu rauni na musulmi sun hito wa kar azabahum Allah bi badarin wa ghairihi me ya gare su tunda ka hito ko mu'minai sun hito me yasa ba za a yi musu azaba ba wa hum yasudduna alhali suna hanawa suna hana annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi an masjidil harami sun hana abin annabi ya kai masjidil harami shi sallah an ya tuhu bi su yi tawafi gari urin wa ma kanu awliya kuma su quraishawa suna cewa ai mu ne waɗanda mun ka gadi tsaron ɗaki mu ne waliyan ɗakin wato a ga hannunmu yake to Allah ya ce ma kanu awliya ba su ne waliyansa ba kama za mu kamar yadda sun kariya annahu mustahiquna su sun ka cancanta wulata amri su ne masu jibinta al'amarin dakin ma shirkin tare da kahircin su wa hadha raddun lima kanu yaquluna wannan raddi ne ga abin da sun ka zo suna cewa nahnu wulatul dati mu ne abin nan shugabannin daki. wal haram kuma harami mu a shugabansa wannan suddu man nasha za muna hana wanda ke muke hana wanda ba mu ya shiga wanda da man nasha kuma muna shigar da wanda muke so Allah ya ce a'a wannan ba ba ikon sa bane in auliya huila ilal mutaqun ba waɗanda an majibinta tsaron ɗakin nan ko ko tsaron hurumin nan sai masu tsoron Allah wadanda yake suna tsoron shirki alladina la ya'buduna fihi ghayrahu in sun shiga ba za su bauta ma kowa ba sai Allah walakin na kasar amma mafi yawan su la ya'lamuna ba san Allah wilayata lahum alai ba su da iko ga abin nan ga ba kun gane to ci gaba وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to suna wani abu da suke ce masallar su cikin sun shiga cikin hurumi cikin abin nan Kaaba ko masallacin Kaaba da ya ce wa ma kana salatu musallar su bata zamo ba inda albayti wurin daki illa mukahan fa ce shewa suke kun san shewa ko fito wa tasdiya sannan da abin tafi tafi da hannaye ai ja'alu dhalika mawdi'a asalatin, su wannan shi sun ka dauka matsayin sallar su allati umiru biha wadda an ka umarce su da ita an an arwato an an ibn umar radiyallahu anhu annahu kanu yad'una hududahum suna azawa kundu kukin su Allah ga kasa wa yusafiquna wa yasfiruna su dole tafi kuma suna abin nan shewa wato abin nan eh eh kamar yahudu eh. fa zuqul azaba ku dandane azaba bi badar wa gairi shi duk dai wato wannan ana nuna mana wannan ganima duk dai ba ta mu bace ga abin yake ku dan dani azaba bi makon tun takafirun don abin da kun kazan kuna yi na kafirci ai bi kun saboda kafircin ku man baddala addini domin duk wanda ya musanya addini allazi amara bihi wanda ko umira bi wanda anka umarce shi da shi mm. wata ba hawo ya bi son zuciyar shi mm. kafirun hakikatan kafiri ne yu'adhibuhu Allah Allah zai mai azaba maratayn sau biyu bi azabin fi dunya ya mai azaba duniya wa azabin fil akhirati domin wanda duk an ka bai suwa bawa cikin duniya an yi mai azaba ko an ka amsa dukiyar shi ko kuma an ka walakanta shi to sannan lahira kuma ga ta har abada Allah tsare mu to a ci gaba إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون to kuma ga wani abu da kafirai ke yi wato don su hana addini wal kufaru yunfiquna amwalan suna ciyar da dukiyoyinsu li yata'awanu al don su nemi taimako wato ga dojewa kafircin su a tara kuɗi haka za ka hannu yawan badar haka nan ga badar duk sun ka abin dukiyarsu da abin da an kai kusa karbewa sun ka sun bayar don a yi fada da muhammad wa haka za zallu ba da badar haka sun ka ci gaba wato bayan badar suna tara dukiya wallahu yanziruhum bil hasarati alhali Allah na yi musu gargadi da cewa hasara za ta zo gare su alama yin shukuna bisa ga da suke ciyarwa min amwal na dukiyoyin su fi zalika wai idhum alhazima kuma yana cewa ku tara dukiyar duk abin da kun kai wato yaki zai kare wal khudlan da rashin taimako fa qala yace innal ladina kafaru wa sun kafirta yunfiquna ma suna tarawa dukiyoyin su laysa du'an don su abin su kaure su karkatar da mutane daga hanyar Allah ay yuharibu nabi don su yaki annabi wal mu'minin su yaki mu'minai lidhalika lidhalika don haka nan wa sabilullahi kuwa kullu ma fihi rab'un lil islam duk abin ake ce masa sabilullahi wato abinda yake an yi shi don ɗaukaka wa musulunci in ka ba miskini abinci don ya ce sadaka ce amma ba fi sabilillahi ba in ka ba malami don ya karantar ko ko kai masallaci ko kai wani abu dai don ɗaukaka musulunci ba don mutum ba to shi ake ce masa sabilullahi don kun ga wajen zakka an ce inna masadaqatul fuqara wal masakin wal amilin ala hawlin ma'al fatakul wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah ashe aiki na daukaka wa kalma shine fi sabilillah to su kafirai wato suna ciyar da dukiyoyinsu don su hana wato abin da yake na addini wasa yin shukuna to za su ciyar da dukiyan nan sun mata kuna alayhim hasaratan sannan ya zan hasara gare su dukiyar ta zan hasara gare su wato aqiba al'amari wato kenan shi zan nada su ita nadama lafa wata don kucewa dukiyar wa fawata ma kasadu sannan kuma da kucewa abin da sun kai nuhi ba su samu ba sun mai gulabuna fi duniya sannan alinjaye su cikin duniya walladina kafaru waɗanda sun ka kafirta daga cikin su ko ina ko su waɗancan ko na farko ko ba su ba ila jahannama yusharuna ana tara su zuwa shiga jahannama ayyu saquna ana kora su su shiga cikin jahannama li al-khabitha ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to an ka ce za a kora su zuwa ga jahannama li yamin da laula khabitha don Allah ya bambanta abin da baya da kyau shine kafiri min tayyib ga mai kyau wato don Allah ya sa bambanci tsakanin mumini da eh, kafiri da mumini waj'alu khabitha ya sanya abin da baya da kyau ba da hu ala ba'alin ya tara wani ya tara su duka tuli guda khairukum hu jami'a ya sa tuli wato wani akan wani yajma'uhu mutarakim ya tara shi wato ya hau juna ba da hu ala ba'alin sashi akan sashi waj'alu fi janna a dauke su gaba da zuba cikin wuta كون غاني نعم. آه، انا اولئك هم الخاسرون وادنا سوره ما سارا الله سوقك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة kafar قل للذين كفروا كتير وقت سنك كافرتا كما مثلا أبو سفيان da sahabban shi kamiya musulunta in yanta hau in sun ka hannu daga kafirci kuma sun ka bar yakin annabi sallallahu alaihi wasallama yughfar lahum ma qal ana gafarta musu abin da ya gabata min amalin nayukan su duk abin da mutum yayi na laifi in ya tuba Allah zai karbi tuba ya shugaban makka sannan wa in ya yaqudu ila kitali amma in sun ka koma zuwa ga yaƙi da annabi ko ko yakin Allah wa qad mala sunnatul awwal to dabi'an na farko ta gabata ai sunnatu hawa to hanya su fihim wato ga Allah bil ihlaki wato shi halaka su kadhalika nab'al bi haka za mu aikata da su haka nan in sun ka koma ba su tuba ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير saboda haka ko musulmi qatiluhum wa qatiluhum ku yaƙe su ayyuhal mu'minun ku yaƙe su bayan an ce abin nan an yi an wa kafirai gargadi in sun kaki ku yaƙe su kun gane ko أراد الأمير في الأول للتلطف بهم وهو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وجم وجم وجم في الثاني لتهريل المؤمنين الفتن وقاتلوا جنكو هنا أبينا واذكر شيء ذلك wato ku yaƙe su hatta ya hatta ta kuna hatta la ta kuna har shi zan babu sauran wata fitina ku yaƙe su har abin nan su taki shi zan babu wani fitina wa yakun wa yakuna dinu kulluhu lillah addini shi zan dukan sana Allah ne wahdahu la yu'badu ghayruhu har shi zan ba abota mu kowa sai Allah fa in tahu an kuri in ya zan wurin yakin su sun ka bar kafirci fa inna allaha bima ya'maluna basir allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa fa yujazihim bi zai saka musu da aikin nan wato kenan in sun kabar yaƙi kenan in sun kabar kafirci shi kenan a kyale su Allah zai gafarta mutanen maka sun sa'a da wannan aya eh mutanen maka sun sa'a da wannan aya eh kwarai to Allah sa mu ma mu amin wa in tawallu wa in tawallu fa'lamu anna Allah mawliyakum نعم المولى ونعم النصير to wa anta lo alin imani in yazo suka ka yarda da imani wato suka bada bai daga bari imani fa wato ko musulmi ku sani in anna Allah maulakum Allah shine mai taimakon ku mutawalli umurikum shine ko mai jibinta al'amuran ku ni'mal maula ma dallashi zan shine mai taimako wa ni'man nasi wato ma da man da ke jibinta al'amuran ku wa ni'man nasir kuma da ma dalla mai taimako huwa shi ay annasu da ku shine mai taimako gare ku saboda haka in sun bari don kasu in ba su bari ba to ku sani Allah na nan tare da ku kar ku ji tsoron su